بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أتامنا إسلام سافير الهميس goma ga watan شعبان hijirar annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma haka ya daidai da 29 ga watan janairu 2026 miladiya a darasin da ya gabata in kana shafi na 18 ko? haka ne? ina ne za a tashi na'am fadin Allah ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun a cikin sura ta biyu suratul baqara Allah wurin sarki ke lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim su daidai ne a wurin su a anzartahum shin ka musu wa'azi ka musu gargadi am lam tunzirhum ko kuma baka yi musu gargadi ba la yu'minuna su ba za su yi imani ba saboda ka sama Allahu ala qulubihim Allah ya dode zukatansu wa ala sam'ihim sharhin mai sai da na magana na ciki za mu tashi aya ta takwas ne ku muka kwana duk wannan bayanin sai da tambaya yanzu a nuna za mu tashi yu'minuna bima unzila ilayka malam yace ma'anarsa shine su siffan waɗannan mummunai yusabbiquna bil wahyi alladhi unzila ilayka ya ra'aruha rasul wato mutane ne waɗanda suka yi imani da wahayin da aka saukar gare ka ya kai wannan manzo wa huwa alkitabu was sunna shi wannan wahayi din shine alqur'ani da sunna domin alqur'ani da aka yi wahayinsa ga manzon Allah har da sunna a tare bayanansa shine sunna kamar yadda hadisi annabi yake cewa laqad utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an bani littafi tare da kwatankwacinsa a tare da shi zaka alqur'ani da aka baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi kaɗai ba ne hadda bayanin ƙur'anin bayanin ƙur'anin kuma shi ne sunna Allah ya ce wa ma'un zila min ƙablika baya ga imani da suka yi da abin da aka saukar wa manzan Allah sun yi imani da abin da aka saukar kafin kai ai bima anzala Allah ta'ala min kutubin ala rusuli sun yi imani da abin da Allah madaukakin sarki saukar na littattafai ga manzanni waɗanda suke min ablika kafin kai ɗin ka zo ma'ana kafin a aiko ka at-taurati wal injil waz zabur kamar a taura kamar linjira kamar zabur duka sun yi imani da su wa bil fi hum yuqinun ma'ana hum yuqinuna bil akhirah dangane da lahira su masu yaƙini ne cewa akwai ta akwai tashin alƙiyama za a mutu za kuma a tashi za kuma a yi hisabi akwai raba takardu akwai yan wuta akwai yan aljanna Allah ya mu cikin aljanna to su suna da yaƙinin cewa akwai wannan wa bil hayati fi dar al akhirah sun yadda cewa akwai rayuwa a gidan lahira kamar yadda aka rayuwa a nan duniya to akwai ta lahira wa ma fiha abin da ke cikin lahiran nan min hisabin na hisabin da za a auna ayyukan bayi maza da mata kowa ga aikinsa a ga aikin nasa ya yi ko bai yi ba wanda ya dace don aikin ki ya jari wani a cikin sikeli na lahira to wannan aikin da ya rinjaya shi ne inda ke nuna ina zaki ana in kina alheri ya rinjaya ko da kaɗan ne to aljanna in kuma na shari ya rinjaya ko da kaɗan ne wuta Allah ya tsare mu shi sa Allah ke zafa mamman man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kuma ga saqulat yayi nauyi saboda shi sikelin lahira wanda yayi nauyi shi ke yin sama ba kamar na lafi duniya bane da in yi nauyi ce ya kasa so da aka Allah ce fa amma man saqulat duk wanda sikelin aikinsa ya yayi nauyi aka auna shi kenan sai ya sama wannan ne ya samu rabauta amma wa amma man khaffat ya zama khafif ba nauyi duk aikin da yi ba Allah ta'ala ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun su ne waɗanda suke hasarar rayukansu da ayyukansu a wutar jahannama suna nan dawwamammu na ba ku labarin wani da ake ce masa Ahmad bin Miskin ko kun ga Ahmad bin Miskin halin da ya samu kansa a ciki ya ga wannan ido da ido a cikin mafarki amma ba haka ba tuna da shigo wanda talauci ya masa da baibayin yawo eh kun manta kamar na baku labarinsa in ba kuma ba a wannan majalisun bane shi wannan bawan Allah Ahmad bin Miskin yi rayuwa alhamdulillah ya daga cikin gabata kuma yayi wannan abin da ya faru ya faru da shi shekara ta 219 ne bayan hijira al'amura sun cakuɗe masa na rayuwa abinda zai ba iyalinsa ma ya gagare shi ya buga gabas da yamma kudu da arewa ya ya samu wani abu dai da zai rika kullum jiya yau sai a kwana ba a ci komai ba wata za a samu ɗaya tal shi ma ba isa ake ba daga nan ba za a sake samu ba sai gobe ko jibi kuma sai da ta shan ruwa an sha wahala ta ƙarshe sai ƙarar cewa zai sai da gidan shi sai da gidansa kawai ya sai da gidan abinda ya samu ya samu wani ɗan ƙaramin gida da mai kai wannan ba ko da ya canza wuri ne sannan kuma ya ci abinci ya ci abinci da saura ya fito yana tafiya za shi inda dillalai sai ci karo da wani da ake ce masa wato abun nasar abin nasir yake tambayar sa ina zaka ya ce kaji kaji labari na fa ga halin da nake ciki kuma ga abin da fito to hannu abin nasir din akwai gurasa guda biyu sai ya mika masa ce ga wannan kaje ka ci da iyalinka da shi saboda ka yi karɓa wannan gurasa ya juya ya tafi da niyan zai kai wa iyalansa a hanya kawai sai ya ci da wata mata ta tare shi tana magiya ya taimaka mata ga ɗanta nan maraya ba su da abin da za su ci subhanallahu <laughs> yaro ya zuro ido yana ta kuka kusa yara ba su iya haƙurin ya yunwa ba ya kalli matan nan da ɗanta ya kalli gurasa hannunsa kadai ga waɗanda ya bari a gida ya ce kawai sai na miƙa musu na miƙa musu gurasa ko da ya miƙa gurasa yaro ya ta murna yana kallon dariyar yaron da hawayensa da ke daga ita kuma uwar ta kama kuka murna tana ta addu'a tana gujiya ce na koma gefe guda a ƙarƙashin wata bishiya na ita gumi ƙarasa gidan ne koko ahmad bin muskin ya ce ina zauna a wannan yanayi sai da abun nasir ya sake dawowa zai wuce ya na ganka anan kuma me ya faru kai kana nan a zaune ga arziki can a gidanka ya sauka ya ce eh, me ka ce ya ce ga wani mutum can ya taho daga kurasan yana neman gidanka ya ce mahaifinka ya taɓa ranta masa kuɗi kafin yarsu shekaru talatin da suka wuce ya je ya yi kasuwanci ya kawo kuɗin da ya ranta da ribar da aka ci na kasuwancin da abinci mangaloli na raƙuma ga su ala sauki a ƙofar gidan ka nuna masa gidanka ya ce sai gida eh ya tafi gida ya je ya gani arzikin na yadda ya faɗa ga kuɗi ga arziki ga abinci ya ce da ci da iyalai na ya ce na nemo wannan mata mai marayan nan domin taimaka mata da ya zama mabudin alkhairi ya ce na mata sha tara ta arziki da ci gaba da taimakon mabukata da marayu duk wani abin da aka zo da shi ban taba cewa a ba ce sai da na taimaka matakin da na rika ji a rai fa ni ma din fa sha Allah na fahimta fa alheri na shuka na nayi kaza nayi kaza nayi kaza Za haka ake? Ya ce kawai na kwanta bacci sai na yi mafarki kiyama ta tsaye ana auna ayyukan bayi a ta kiran kowa zuwa auna ayyukan su na alkhairi wani ya rinjaya na alkhairin sa wani na sharrin sai ya rinjaya haka kowa mai murna na yi mai kuka na yi ce aka zo kaina duka ainihi ban da matsala ni ne alhaji wannan nan mai gina masallatai da rijiyoyi da taimakon marayu da kaza da kaza da kaza da kaza yace aka dauko ayyuka na aka auna duk da aka auna sai a ga Allah bai karba ba sai a ce akwai riya shan riya ta shiga ciki kan sum'a ta shiga ciki gaba ɗaya ayyukan nan da nake ganin nayi su ba wanda aka karba hankali na ya tashi ce duk hankali na ya dubu to ya gama lalacewa gaba ɗaya aka ce to za a yi wuta da shi a duba ko da sauran ayyuka sai ga shi an taho da gurasan nan guda biyu aka ce akwai gurasa da ya bayar ga wata mata da ainihin wato ɗanta aka zo da wannan gurasa a rai shi ya ce mai gurasa za ta yi na fa gina masallaci na fa gina kaza na yi kaza amma duk an sa ba sai wasu gurasa ne ƙwari da a ran shi yake faɗin haka ya san ma ne kawai wutan nan za a kai shi kawai yace aka ɗaura gurasan nan sai gashi aikin ya ɗago bai dai wuce na azaban ba amma fa ya ɗago sosai sai to aiki kenan harshen kistan sai da insha Allah kawai a ƙarasa ta ai ta zo dab da ƙarshe shi sa ba sai a bari mun samu darasin gaba ba mu ƙarasa ya ce wallahi ce aka ɗauko hawayen matan nan da ɗanta da suka yi aka auna hawayensu ya ce sai ga aikin yarin jaya na alkhairi na kawai ya daga sai gidan aljanna ya ce wallahi tun daga lokacin da na farka sai na gyatta niyyata na daina yin aiki don ma a sanni ne na yi kaka na yi komai zan yi don Allah zan yi komai za ki kewa ki don Allah karki don wani abu na duniya idan ba ka ba kina ganin kin yi alkhairi Allah shi ko bai karɓa ba saboda ba a san riya Allah ce qul hal unabbiukum bil na a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to waɗannan abubuwa da malam yake magana a nan gurin yace su wa'annan mutane mummunai suna da yaƙini a lahira da rayuwar da ke cikinta da sakamako da ukuba cewa annahum alimuna mutayaqqinuna suna sane suna da yaƙini la yashkuna fi shay'in min zalika ba sa yin shakka shine la a akan wani abu na al'amarin alkiyama wala yartabuna ba sa yin kokanto ne kamili imanihim wa izami ittifa'ihim saboda kamalar imaninsu da kuma girman tsoron Allah da suke da shi haka ya kamata da ni da ke dimma zaman tumun munai ubangiji ta'ala ce ulaika ala hudan min rabbihim wa'innan suna kan shari'a ta ubangijinsu gane ko wannan suna kan shari'a ta ubangiji malam ya ce al-isharatu ila ashabi sifatil khams sabiqa ishara ne zuwa ga waɗanda suke da wannan siffofin an fahimta guda biyar da aka ambata daga farkon suratul baqara wa ikhbaru anhum bi annahum bima hadahumullahu ilayhi da kuma bayani akan cewa abinda Allah ya shirye da waɗannan bayansa zuwa gare shi din min imani na imani salih amal da aikin kwarai da suka rika aikatawa wa hum nuna min al alaman ala al-mufdi bihim ila al mutane ne waɗanda Allah ya ce da su sune mutamakkinun sun kafu sun tsaya a bisa a da gwadabe na Allah madaukakin sarki wanda zai kai su zuwa ga tsira da rabuta a ula'ika humul muflihuna Allah ce su ne masu rabuta da tsira da isharatu ila ashabul hidaya Allah ya ce ana nuni ne akan waɗanda Allah ya shirya ɗin nan su ɗin dai su ne masu tsira alkamila wanda suke da hidaya cikakka wal ikhbar anhum ya annahum humul muflihun da bayani akan cewa lallai su ne masu rabauta da tsira al jadiruna bil fawzi alladhi huwa dukhulul janna wanda su suka fi kowa cancanta su samu tsiran nan wanda tsiran nan ita ce kamun shiga aljanna ba da najati minan nari bayan an tsiratar da su daga wuta Allah ya sanya mu daga cikin aljanna duk lokacin da kika ji sifofi na irin za ki samu shauki da fatan Allah madaukakin sarki ya saki cikin su ba ka bane to ba a ba a shiga cikin waɗannan da buri kawai a cikin zuciya sai ta wace hanya sai ta hanyar aiki ga abin da zai fashi kai ga matsayin irin nasu ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi malam yace zakara ta'ala fi hadhihi al-ayati al-thalasi Allah madaukin sarki ya ambata cikin wannan ayoyi guda uku صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا يأمبشي صفوف ممني daga cikin siffofin nan a tsoronsa ɗin nan ya daga imani da Allah da suka yi imani da gaibi da kuma ke da sallah da bayar da zakkar dukiyarsu ana fahimta wal imanu bima anzalallahu min kutubin da imani da abinda Allah dauki sarki saukar nan da tafai wal imanu bil daril akhirah da imani da gidan lahira wa akbara anhum bi annahum za'an annahum li zalika hum ala hidayatin min rabbihim ya kuma yi bayani duk da wannan matsayi da suka kai ya ce to su din suna kan cikar kiyar shari'a daga ubangijinsu wa annahum min al-fa'iduna fi dunya cewa su din suna daga cikin masu tsira a nan duniya bi tsuhuri wa tuma'aninatin da kuma ta hanyar tsarki da kuma natsuwa wa fil akhirah lahira ma idan aka je bi janna za su zama sune masu rabauta ta hanyar shiga aljanna ba'da najati minan nari bayan sun tsere ta daga wuta abinda wannan aya take karantar da mu Allah yake cewa da'awatul mu'minina tana karantar da mu muhimmancin kira ga mummunai wa targhibihim fi istisafi sifati ahli al-hidayati wal falah kuma kwadaitar da mummunan da zaburar da su akan su sukutu da siffar waɗanda suke ma'abota shiriya ne da tsira li yasluku sulukahum dan su bi tafarki irin nasu wa yahtadu su shiryu wa yuflihu fi dunyahum wa ukhrahum su rabota a duniyar su da lahirar su na ba ta ana fahimta so wannan shine abinda wannan ayoyi suka yi magana akai ayoyi biyar din farko na wannan sura wato suratul baqara Allah madauki sarki nake roƙo ya damu da abin da makaranta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya kai mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kafir alkhairi amin don Allah malam yaro na ne zai yi aure gobe insha Allah in Allah ya kai mu a samu addu'a da fatan a zo lafiya a koma lafiya to alhamdulillah Allah ya sa albarka Allah ya sa kullu alkhairi saboda ke sarki ba da zaman lafiya da zuri'a tsayi ba na kuma gode da addu'a za ta ce assalamu alaikum Allah ya ji kan mahaifa amin mahaifan wa mahaifa na ki ce ko ce mahaifa a zaman ta ta yi haihuwa ko ɗaya rama haka Allah ya ji kan mahaifan mu duka Da Allah malam a sa ni cikin addu'a ina cikin damuwa Allah ya ba mu mafita na gode to Allah ya yi maki damuwarki mu ma duka Allah ya mana damuwoyi mu da bukatun mu duka Allah biya mana Allah da ke sarki ya mana maganin abin da ya karfin mu Allah ya da kasan mu lafiya wannan azumi da muke tunkara Allah ya azurta mu da kaiwa Allah ya azurta mu da kaiwa watan azumi ya babu iko azumta sa ka samu cikin tattun bayi ku ya hakuri an riga an makara a tun farko na ma ban tashi da wurba gaskiya saboda akwai gajiya na yi tafiya sun jiya da dawo kuma haka dai akwai mura na dan sha maganin mura bayan sana na dan ƙara kwanciya to sai kwanciyar ta mamaye ne amma dai ala kulli halin a kullum ni ina nuna muku cewa duk sanda kuka zo malami bai iso ba to wannan zaman jiran ma kan shi rubuta muku da ake kan ku ji cewa wani abu a insha Allah saboda wancan satin uzuri ya hana mai karatun ba duk da ba haka muka so ba kuma bai kamata yau ga ayyalanci kuma a ce ba za a yi karatun ba shi ba saboda in kun lura yan kwanaki suka rage in ba haka ba sai ga mun tafi wutan azumi na dole ba mu shirya masa ba Allah wani kisa ke sa a tashi na mu Allah ya aiko cewa an kama mata da Allah sa to Allah ya bada mafita Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi ya dawo da shi cikin aminci na'am eh a shekaran ta ce gani mana ai ba hudu bane fara daga farko aka ce zalikal kitabu la raiba fihi sai aka ce su waɗannan alladheena yu'minun kin fahimta bi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun gudanar kika samu anan wannan da wannan kika samu eh eh sai aka ce mai walladina yu'minuna ha guda nawa kenan wa ba unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna kin samu yanzu to haka abu yake ko wadannan abubuwa ana so mumini ya siffanta da su kuma alaman imani kenan abinda baka gani ba ka yarda da shi yanzu ba mu taba ganin aljanna ba mun yadda da aljanna mun yi imani da ita ba mu taba ganin manzon Allah ba muna san shi mun yadda da shi ba muna bin umarnin sa wai ni wannan abun kwana da nawa ne ina ce akwai akwai alama da nake sa eh, eh, malama raba ne ashe ta manta ta wuce bishiya da so ta manta <laughs> wanda na shi ne so ku rika tantance wurin da aka tsaya sosai saboda kana da kwallakewa Allah ya samu gaji wa alaikum assalam da ake tafiya ayya to Allah ya sa albarka shi kuma Allah ya ji kashi sai a ce mana da miyan wake din daga can amma kar ta sanyi kar ta bushe eh da wake da kifi ko eh yawa da waken ko da waken da za a miya da manjar da za a zuba dan magin da dan gishirin duka Ya Allah ya samu yasu na wa alaikum assalam wa rahmatullah a sa autan ku oh inna lillahi Allah ya bayyana da su ya kuma da su wannan musiba ne tana nan sai a addu'a Allah ya ƙara kubutarwa ana wallahi duka ko Allah ya fitar da shi kuma ce kana ba Allah kyauta wallahi shugabanninmu ne suke zalunta mu wasu a cikinsu kuma Allah yana kallo ba zai kyale ba yi addu'a kawai Allah ta'ala zai taimake mu Allah ba mu ja اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين